العالمين أمر بتقواه وأخبر أن من اتقاه وقاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراكبوه في السر والعلن ولا تعصوه واعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الهال والمآل وأن ضررها في القلب كضرر السموم في البت الأبدان وما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي فبسببها أخرج آدم عليه السلام من الجنة وأخرج إبليس من ملكوت السماوات وأدرك قوم نوح وسلطت الريح الأقيم على قوم عاد وأرسلت الصيحة على قوم ثمود ورفعت قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباه كلابهم ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها صافلها وأرسل على قوم شعيب صحب العذاب كالذلل فسبب العز آه، المعاصي والفتن وسبب المصائب والفتن كلها الذنوب فالذنوب والمعاصي ما حلت في دار إلا أهلكتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في أجساد إلا عذبتها ولا في أمة إلا آذتها ولا في نفوس إلا أفسدتها وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتهل النكم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا كنت في نعمة فرأها فإن الذنوب تزيل النعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ركدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فبظلم من الذين من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا روى أحمد عن طوبان رضي الله عنه إن الرجل ليهرم الرزق بالذنب يصيبه قال في الفتح الرباني خرجه النفائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وأقره الذهبي وقال البوصيري في الزوائد إسناد إسناد حسن وفي الحديث الآخر الذنوب تنكس العمر ومن شعم المعصية أنها تمنع القطر وتسلط السلطان ففي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر قال البوصيري في الزوائد رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد قال البوصيري هذا حديث صالح صالح العمل به وقال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال دواب دواب الأرض تلعنهم يقولون يمنع عنا القطر بخطاياهم وقال إكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والأقارب يقولون منعنا المطر أو القطر بذنوب بني آدم وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لا تموت في وكرها من ظلم الزالب وشؤم المعاصي معصية بلغ البر والبهر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن شؤم المعصية عنها تورث الذل وتفسد الأقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعمي البصيرة وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نقطت في قلبه نقطة سوداء فإن تاب ونزأ واستغفر ثقل قلبه وإن عاد عاد زاد وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال هذيفة رضي الله عنه القلب هكذا مثل الكف فيذنب الذنب فينقبض منه ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه فيسمع حتى يختم عليه فيسمع القيد فلا يجد له مصادا وقال الحسن الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت فإذا مات قلب الإنسان لم ين لم يت لم ينتفع به صاحبه قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها والآثن من هذا قول الله عز وجل أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال سليمان التميمي إن الرجل ليذنب ذنبا فيصبح وعليه مذلته ومن خطورة المعاصي أنها تضعف الحفظ وربما أذهبته وتهرم صاحبها العلم كما قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيء سوء حظ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي اتقوا الله عباد الله ولا تقرفوا الذنوب ولا تستد ولا تستهينوا بها قالت عائشة رضي الله عنها أقلوا الذنوب فإنكم لن تقل لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي واصدع كماش فوق أرض بالشوك يهذر ما يرى لا تعقرن صغيرة إن الجبال من الحصى قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيته وقال بشر لو تفكر الناس في عز عظمة الله ما عصوا الله عز وجل قال وهيب بن ورد اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك ومن خطوة السيئة ومن خطورة السيئة وشؤمها فعل السيئة بعدها وجزاء سيئة سيئة مثله وقال أبو الحسن المزين الذنب عقوبة الذنب وكما قال القائل وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها وقد بين الله عز وجل أن سبب كفر بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء أنهم اقترفوا المعاصي قال الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. mu yau sakamakon zunubai da saƙo, sakamakon zunubai da laifuka, sakamakon su ba shi da kyau. Yayin muka kalli rayuwar da muke zaune a ciki muna cikin irin wani ɗan hali haka. to idan aka je aka dawo abun da islami mu sakamako ne na zunubai sakamako ne na laifuka ga dai bayani godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talukai Allah ya yi umarni da a kiyaye shi a yi abin da ishe kuma lalle a bar abun da ya hana ya ba da labari anna man ittaqahu waqahu duk wanda ya kiyaye shi to tabbas Allah zai tsallakar da shi Allah zai tsayartar da shi Allah zai hayar da shi na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi babu wani abin bautatawa in ba shi ba ba mu bautatawa kowa sai shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakada ne na Allah wa akramul khalqi ala Allah mafi daraja halittu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه بهداه وسلم تسليما كثيرا bayan abin da ya gabatar bayan Allah maza da mata mu ji tsoron Allah ta'ala mu tsaya mu yi da'a ga Allah waraqibuhu mukiyayi Allah kamar yadda ine ma ayi ka annaka tarahu ka annana narahu fa in nakun narahu fa huwa yarana tamkar muna ganin sa nan fi sirri a kana cikin dare cikin ɗakinka ko kana inda kake ganin kai kaɗai ne wala alani da bayyane wala ta'asau kada ku dinga faɗa masa wa'lamu ku sani anna dhunuba wal ma'asi tadurru fil hali wal ma'ad zunubai suna cutarwa a nan duniya yanzu yanzu kenan zunubai na cutarwa nan gaba وأن ضررها إلا الذنوب في القلب قدر بالسموم في الأبدان كما إلا دفن أجك يو تنك على من دفي متن إشاما غن إيران ينزوه غني منتنا كو أوي متن يزام بقوة to shi kuma saƙon Allah haka yake za ka aikata saƙo yanzu nan kafin a jima ya ɓata ka gaba ɗaya rayuwarka maganar zuciyarka ta rayu to sai gyaran Allah idan dafi na kashe jiki zunubi na kashe zuciya yanzu nan zuciyarka za ta iya mutuwa in ta mutu kuma shi kenan karanci kowa zai iya tashi ya yi nafila sai ba ka iya ba ka gani ko da misali a ce ka wa yara ko ka wa mutane a masallaci kana da zan iya ka da ce kowa ya tashi ya nafila wani in ya raka biyu sai ne wuri ya zauna sannan kuma ya dinga ma cika Ina cije cije ya za a fashe na, nafila ɗan me za a fashe a shi ba sai an fashe ba wani ce to ba ba zai yi ba wa kashe ta kanka yaro karami in kace masa ku tashi mai nafila ku tashi kuwa da kuwa mai nafila sai da kokora ne ka makara lokacin karatu daban lokacin nafila daban lokacin du'a'i daban lokacin karatu daban an sallame daga sallah ibada ke ne mata tasbihi ba ibada ta karatu ba sai an gama tasbihi ina da sa halai karatu ko mahallinsa ba adadi to zuciya idan ta mutu shi kenan ga shi kana zaune a cikin jama'a ma tsari za ta mutu ba za ka iya yin wani abu da zai maka amfani a nan ko a can ba saboda haka nan shi yasa aka ce yana kashe zuciya kamar yadda dafi ke kashe ciki وما في الدنيا والآخرة شر وداء باب شر da ciwo a nan gidan na duniya da wancan gidan na lahira illa wa sababu huzzunu face zunubi ne dalilinsa dalilinsa zunubi ne ya haifar da shi wal ma'a zunubi wal ma'asi fa bi sababiha ya ai ta dalilin zunubi ne ja adamu alaihi salam min aljanna ko ja adamu min aljanna zunubi ne lafili yake sun ci abin da aka hana masa su ci saboda zunubi ne ja iblisa min malakuti sabawati da iblisu yana kara kai na tsakanin sammai ya shiga nan su ne masu aiki kaza su ne masu aiki kaza lokaci guda ya yi taurin kai yace ba zai yi abun da aka fashi ba Ta kai aka tsine masa ya koma asfala safi in ka auna kanka da iblis yanzu laifin ka nawa kusa ina neman ninka na iblis sai dai dama dama kakan yi istighfari to amma zai kai martaban in ka cije ka ki istighfari ko zama daidai da iblis ko ma ka zama sharrin iblis zunubi ogori ka kawo no shi ya halaka mutane nuhu alaihi salatu wassalam a ruwa gaba da duniya وسلطت الريح الأقيم على Aka turo da wata إسكا mu suka ce bakararra wato iskar da babu ni'ima a cikinta ta busar da wa'annan mutanen adawa ta dinga ɗaukan su kwana kaza zunubi ne ya sa aka ursilata saiha ala qaumi samud laifi suka yi wa Allah aka yi musu tsawa suka koma abin da suka koma zunubin ya sa rufi a ƙuran lotiya aka ɗaɗɗake wajen ƙasa uku wani na nuna guda biyar ta mutanen Ludo. hatta su mai atil mala'ikatu na ba kilarihi mala'ikun sama har suna jin haushin kandukan ƙasar sun maƙallaba Allah alaihi Allah ya juya sama ta dawo ƙasar mutanen suka koma ƙasa, ƙasan ta koma kawo. Faja ala aliya hasa filah, zunubi ne. Wa arsala ala qaumi shu'aibin sahabul azabi aka turowa mutanen shu'aibu ainihin me yake da suna girgijen azaba fa sababul masaibi dalilin musibu duka musibu da ka sani alif da lam ya shiga jinsi amma wal fitan kulluha az-dhunub فالذنوب والمعاصي ما حلت في دياري بس تقصوا كاء كفابا إلا أهلكتها ذنوبين ولا في القلوب بس تقصوا كاء إلا أعمتها سيسمى كانت ذكاتك mutum ya waye gari bai san me zai cutar da shi ba bai san me zai amfanar da shi ba amma ga shi yana wanke kayansa yana guga ya san abinci mai daɗi amma bai san abin da zai ce shi ba wala fi ajasadin illa azzabatha zunubi yana shiga cikin jikuna ba za su shiga cikin jiki ba illa zunubin nan da ya zama azaba ga jiki jikin zai yi nauyi da ka jin jikin ka in yi nauyi din nan bayani zai zo zunubai ne suka nauyaya shi kaga ka farka daga bacci ka yi shu bari in huta jikin ya yi nauyi bari ka huta kuma har in kai shiru wani daɗi za ka dinga ji bala zunubai ne wanda bai da zunubai ko zunubansa suka zama ko yana yawan tuba daga ana ina farka ina tashi da amma kan ka farka kai ka huta Ki da za ka bi shi da azkaruwa wala fi ummatin illa azallatha zunubai ba su taɓa bayyana al'umma ba face sai zunuban sun kaskantar da al'umma ai ba al'umma ne me yake da suna za su abu na zuno bai ne ke kaskanta su ba ƙarfi ne ke daga al'umma ba a'a da'a gare su ne da'a ga Allah ne addini ke daga daga zarar kuka koma babu da'a to shikenan ku za ku kaskanta ga yawa ba fa'ida ya kunan fululu sai na bahaushe a ce yawan tsintsiya taron ɗin tsaya igiya ɗaya za a sa a ɗaure su shi na sai yadda aka yi da ku a ɗabi abin da ake so a bar muku abin da ake ganin mara amfani mara amfani wala fi nufusin illa afsadatha saboda kanan walil ma'asi masu ubu. Zunubai na da illoli zunubai na da asarori tuzilun ni'ama zunubai dai na talautawa birni da ƙauye kana da shanu na gadon gado saboda shekara ke da ɗari biyar rana da an kore su ta koma babu me ya faru su waɗannan mutanen ba irinsu ne da zunubai ne in ka bibiya a irin waɗannan gidajen da abin da suke wa Allah da masu kuɗi sun yi kuɗi ana tashi ana wane ne shekaru lokaci guda ɗaya ya ce zunubai ne wata hillu bin naqami tana saukar da masifu musifar da za a dinga asara Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa ma nazala bala'un illa bi dabbi kaga wannan face-face da fashi da rashin tarbiyyan ƴaƴa da mushkiloli ga su da ba abin da haifar da su zunubai ne wala rufi'a kuma ba za a ɗauke wannan masifa ba sai dai ta ƙaru illa bi tawba ta san yin masifa ta yi masifa sai ta kawo sojoji ta kawo jami'an tsaro a kawo jami'an na nan ake komai ba a ɗauko hanyar a koma Allah mu gyara ayyukan yanzu ba gani ko in ba fa ba nan da mu tashi a masallacin nan sai ka ji goji ko ka ji disko a ɗakin Allah irin nan yau juma'a mala'iku sun zo daga sama daga inda aka turo su sun zo suna zazzaune sun ebi sunayen mutane amma kai kuwa tsohon banza ko yaron mara tarbiyya kawai kana zaune da wayanka a buɗe rafatan rafatan rafatan rafatan a ɗakin Allah wallahi sai ka gani ina tabbatar maka sai ka ga wannan rayuwar. za ka wayi gari ka rafa mai kai wa Allah in kana da rabo ne za ka gano da ce mm, alhaƙiƙa lokaci ga na manta na shiga da waya a buɗe cikin ɗakin Allah kuma kiɗa ya fi kai hatta ka bar kiɗan a wayan kama ai ne to amma a ɗauka shi da wurga ma a ce wani lokaci baka yi wani ba sai su cire naka ko kuma su kawar da naka su wurga maka nasu to amma sai don haka ba za ka shiga da shi masallaci ba Allah ce wa ma asabakum min musiba abubuwan duk da suke samun ku na musibu fa bima kasabat aydikum sakamakon ayyukan ku wa ya'fu an kaseer in ka ga dama ka ce babu wata masifa da take samu ku wa ma min musibatin babu wata masifa karama ko babba ainihin da take da ta same ku fa bima kasabat aydikum sakamakon ayyukan ku ne wa an kafi ko san an saki jiki mutum na jin tsoron tambaya a cikin masallaci wani kan rufe ido yayi to shi fa masifa ta same shi bai wa Allah komai ba baka taɓa yi wa Allah komai ba to ai ko koda da akwai mahaukata dole a haɗa da kai mahaukaci ne baka yi wa Allah komai ba saboda kanan Allah yake wa ya'fu an kaseer yana ma kyalewa da yana muku wannan dan gwada ku ne ko za ku dawo ga Allah ko ku za ku daɗa dulmiya ciki in ku daɗa dulmiya ciki ba mamaki ma ana ya yaya azaba saboda an cire ku daga cikin masu rabu halaka ku za yi dalika bi anna allaha lam yakum مغيرا نعمة Allah bai canza ni'ima kuna zaune ana samun ruwan sama kuna noma amfanin kuna yi babu cuce-cuce babu tsotsotsi babu musiban tsuntsaye babu wannan kwatsam sai ku kace sai aka wai gari ruwan sama ya daina zuwa. ai kun ga bara yanzu na jin kusan kamar an shuka ko kuma ana kan shuka Doni dai an daidai nan garin mu dai nan cikin garin Kaduna kusan ko zuwa gabas inda nake dan zuwa, yanzu zan ga wata gona da kai shuka wa. To ruwan ma ya sauka tukuna. Kana ga haka kawai ne ruwan nan bai zo ba. Babu wani abu a tare da mu Allah bai canza ni'ima. Haka kuna cikin jin daɗi ya ɗauke wannan ni'ima sai kun yi wa Allah wani abu. ala qawmi hatta yughayyiru Roma bi anfusihim sun canza yadda suke rayuwa tsakaninsu da Allah idan suka daina ladabi ga Allah suka daina ladabi ga addinin musulunci suka daina kaza ai kuwa kenan za su ga da za su gani wani bawa daga cikin bayan Allah yake cewa kaga idza kunta fi ni'matin far'aha idan ka samu kanka cikin ni'ima ka tsare ta dan kubban da kake hannu da hannunka kana famu kana sallah kana azumi kana kaza halin da kake cikin da ka kiyaye ta fa inna dhunuba tuzilu ni'ama zunubai na kawar da ni'ima ka tashi babu komai ka rasa yadda aka yi wa daraba matalan qaryah Allah ya bamu wani misalin wani gari kanat aminata mutuma'innan garin na cikin nutsuwa ya kai harizquha rahatan arziki na zuwa mata ta ko ana rayuwar suna tafiya min kulli makanin fa kafarat bi an umilla sai ta kafirce wa ni'man Allah fa azaka ni'man Allah fa azaka Allah libas Allah sai tsoro mata yunwa yunwa wal khawfa da rihin kwanciyar hankali da da daddare za ka tashi ka tafi Kano tafiyan kaza za ka tashi ka tafi Maiduguri tafiyan kaza za ka je Lagos da daddare za ka bi dare ba sai ka yi shahada ba ba ma sai an yi jerin motoci ba to amma yanzu ba khauf dan ba ta dan da zariya sai dai ka tafi kana ta du'ai kana ta du'ai rabbi salli rabbi salli bismillah tawakkaltu ala Allah bima kanu yasnauna sakamakon abin da suke aikatawa ne na cin amanori da karerai da cin naman mutane fa bi zulmi ai laifi ne ya sa dalilin zunubi ne min alladhina hadu daga yahudawa abin da ya same su haramna alaihim tayyiba muka hana musu muka haramta musu dadadan abubuwa dukkan nau'in kitse nau'in abu mai daɗi an haramta musu shi uhillan lahum wa bisaddihim an sabilillahi sannan suna hana wa mutane yin addini روى أحمد عن ثوبان رضي الله yace innar rajula tabbas mutum la yuhramu rizqa Allah na rike masa abincinsa mana ɓangaren inda yake sana'a zambi saboda wani zunubi ya su da yake aikatawa wannan magana lafiyayya ce innar rajula la yuhramu rizqa bizzambi yusibu kai noma ga gari ka shuka buhu talatin ka samu buhu na iri iri buhu talatin amma kuma ƙarshen ta a shinkafar buhu uku ka samu wa ga yadda aka yi ba shi nome-nomen da aka yi an yi asara barkatai manoma sun ji jiki musamman yan shinkafar tudu hadisi a ainihin ƙalafin eh, fatar rabban juz'i na sha hudu eh, shafi dubu biyu da sittin da shida nisa'i ya ruwaito hadisi ibnu maja ibnu hibban dai nuna ma hadisi ne tambatacce hakim ya ruwaito shi ya inganta shi imamu zabi shi haka maganar ka take wa qala al-busairi fi zawaid juz'i na uku shafi 247 isnaduhu hasan wa fil hadith al-akhar الذنوب تنقص الأمر to ai zunubai ma na rage rayuwa yadda ka san ayyukan alkhairi na daɗa rayuwa to zunubai na rage a mutum tsawon kwana sosai kana kwana kaza ka koma kwana kaza ba ma wai magana a ce a'a albarkar ka za a rage a'a kwanukan za su ragu ga kwanukan da za ka kai Allah bai iko na shi ya baka kwanukan yana iya ragewa ba wanda isa ya hana shi ya ba wa manzonsa labari daga cikin illolin zunubai wanda ko da babu wani abu sai wannan kaɗai ya isa mutum ya daina saɓon Allah annaha na ulƙatar tana hana ruwan sama in aka yi ruwa aka aika za ku dubi iyayenmu masu hankali idan ruwa bai sauka da wuri ba ko ana tsakiyar damina ruwan ya tsaya za ka ga sarki ya sa an yi amur bil ma'ruf an yi nahyu anil munkar za a fa dogarai su ta yadda duk wani rumfa ta karta duk wasu gidaje da ake cewa na mata masu zaman kansu kilakai za a biya tarwatsa gidan za a sanar kuma mutubar wa Allah kwana uku a yi azumi daga sarki in ji kwana uku masu attajirai ku yi sadaka a yi sadaka bayan kwana uku a fita cikin kaskanci sarki ko takalmi babu wani da kayan da ya kwana da shi mutanen gari za su farko to ƙarshe sa gan aka yi roƙon ruwan nan za a dawo da ruwan sama amma ko yanzu wasu almajirai ne za su taru su je su fara roƙon ruwa a dinga kai musu sadaka a dinga an yi roƙon ruwa yi ba yi ruwa ba cikin gari na suna iskace su suna harkokinsu abinda suke ba abinda suka rage ya za a yi a samu biyan bukata ai wannan ma isgilanci ne kusan waɗanda suke zuwa roƙon ruwan abinci suke zuwa nema su je ne su a samu a tara musu sadaka kuma sannan suna ƙara ƙasƙanta addinin musulunci wayannan su ne musulunci ha masu musulunci mutanen gari ne gaba ɗaya in kun ce ba za ku yi ba shi kenan tam na ulqatara don an ce misali babu ruwa a gari ba za mu ce na mu roƙi ruwa ba o'o oh, oh. ai ba mu ne garin ba garin suna nan a garin muna da yawa garin ne ya kamata a ji jiki gaba ɗaya kuma ya samu damuwa to lokacin nan ne za mu ce za mu roƙi ruwa inda aka ce za a je a roƙa in an haɗu a zo nan a zo nan in wani wuri za a je a je a roƙi ruwan a can amma ba za mu zauna mu kaɗai ba su mutuwa yi abinda in roƙon ruwan ya kai haka har da ya har da tsofaffi ana fita har dabbobi akan fitar da su har kaji akan fitar da su saboda a nuna wa Allah dabbobin nan suna buƙatar ruwa mu ma muna buƙatar ruwa a yi mana ruwa ba don laifi ba don ba don halin mu ba jamunan muna tuba daga zunubai to ashe kenan da san abin da ya hana ruwan zuwa zunuban ne zunubai ne yanzu an ma jahilci haka wata sallata sultan haka a samu zalunci a mulki zunubai kan sa Allah sai a tsoro muku wanda zai dinga gasa muku kwai a hannu ya dinga ɗanɗana muku zunubai ne ko ba yadda za ku da shi ta ko ina ya tsare ko ina kuma sai yadda yi da ku ففي سنة ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lam yunqas qaumun al-mikyala wal mizana mutane ba su taɓa rage mudu da nauyi ba mudun abinci a dinga ragewa a mudun lokaci mutum yi je ba a kan lokaci ba ya tashi ba a kan lokaci ba ana ma cikin aikin wani mai ɗaurin gidi zai tafi karatu ba tare da izinin da aka bayar ba kaga shi ma Kare ƙarewan rage mudu kenan haka wajen nauyi kai yawan rage mudu ha a fuloti ana rage mudu a wajen rana sai su matsa da wancan fuloti a matsa da wannan wannan ma a matsa da shi a matsa da shi sai a yashi wani dan fuloti a tsakiya a ce ai wannan ya faɗo ne haka tsakiya su sayar da shi irin yadda suke sayar da shi sannan ana nuna an iya neman kuɗi an iya hikima an iya dubara amma ta fata illa ukhidhu bisinina sai Allah ya kama su da yunwa shekaru wa shiddatil mu'ani da tsananin wahalar rayuwa harkokin yau da gobe din Allah sai ya kududdura su ya damalbala su ma'aikaci na cikin hali mai mulki na cikin hali talaka na cikin hali dan birni na cikin matsatsi dan ƙauye na cikin matsatsi zunubai ne shigatul mu'ani wa jawri sultan da zaluncin masu mulki walam yamna'u zakata amwalihim muddin suka ci gaba da hana zakkar dukiyoyinsu illa muni ulqatara minas sama nan ana nufin zakka masu dukiyar yau da dama yanzu karatun nan in ana yi za ka ga wani talaka shi ba zai yi ina son ayowa bari ji shi cire zakka hatta zakkar da bata kai zakka ba yake ba. buhun fa daya ke nawa za a bayar na ya ai abincin ka bai isa ci ba ma baballan sana ka cire zakka bai kai ausu bai kai ainihin hisabin zakka ba kuɗi ina da dubu hamsin nawa zan ya zakka kuɗinka ba su kai zakka ba wa'anda ake magana daban kai kam zakka sai dai tafi da kai sun kwatar azumi da ya wuce ka cire zakka ka jira ba in ma baka cire ba ke da wani musiba ya same ka je ka cire yanzu amma zakkar kuɗi zakkar amfanin gona zakkar dabbobi ka samu wasu azzalimai su ce a kirga dabbobin gidanku gaba ɗaya in san kai kaza a cire zakka kowa sai mallakansa ya kai zakka za a iya cire masa ko irin wannan zakkar da ake cirewa a haka ya Allah ya hana ruwa walaula al-baha'im lam yadhar ba dan fa albarkan dabbobi ba ai da ba ai ruwa ba wannan hadisi busairi yake cewa hadisi ne hakim ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce kuma salihul amal lil amali bihi na'am yi magana da ɗan ƙarfi mu ani wahala rayuwa kayan masarufi rayuwan kanta mu ani ƙarfin da mu ane abin da ake bukata rayuwa ba abu ɗaya ne ba kana bukatar sabulun wanki kana bukatar tufan sawa kana bukatar maganin sauro kana da bukatar maganin zazzabi baka ga ciwo yanzu ya canza ba maganin da ake baka na kaza yanzu sai an ninka shi duk ana ninka shi ana karara masa wani abu to za ka ga kuɗinsa ya ƙaru kaga shiddatul mu'ani da in ka je ciwo ya same ka kafa muka ba ka haka na zazzabin na amma yanzu sai ka je kana zuwa asibiti aka yi ma allura aka ce an auna jini an auna ne ne aka samu wata leda aka ɗan sa maka magunguna a ciki ya to nawa ne zan bayar sai ce dubu ashirin ba ko dubu ashirin a aiki a wata ana aikin dubu ashirin yau baka da lafiya a'a kai ka shanye naka matarka ba lafiya duk da baka kai wannan martaban ba dan an jima matarka ta haƙura kai ka haƙura to ya fa kun kwana da ayina kuka ya ji mm, mm, ya ce bai motsi kawai kallo yake a a juya a kwantar ba dole sai asibiti ba ana zuwa asibiti a ce to sai an auna sai an yi wane ne malaria ta yi tsanani typhoid ya hau hawa waye waye kai Aje a yi wasu kanin aje a yi hanjin zama ya tsinke yanzu sai an buɗe hanjin an yanke kuma zai rayu ke zai rayu insha Allah ka san ku daga inda aka buɗe cikinsa aka gyara hanjin nan aka haɗa aka jona to Allah ya sauƙaƙe sai gonar gado ta tafi ƙarshen ta dan jari sai dai ka ciwo bashi a zo a hada kaga me wannan shiddatul mu'ani ka gane shiddatul mu'ani shi ne shiddatul mu'ani to haka kayayyaki za su tattashi kuma naka an za ka sayar araha in ka tashi sayo nasu kaga ai magani yana sauka amma masara ta sauka yi abun dubu ɗari ya dawo dubu ashirin Wani zai ce a ran kasuwan da sauke ya tashi Kasuwar da sauke an ce ya an kai talatin ko talatin da menene to amma da ai kaga abun dubu dubu ɗari ne ana maganan dubu ɗari ɗari ɗari ɗari yanzu ya koma dubu ashirin dubu ashirin feshi bai tashi ba magani bai sako ba shi bai sako ba waye bai sakko ba amma na katun da akwai wani bangare da Allah tsoro musu masifa dan suna da hankali kayan su duka yayi ƙasa ban tantance ba ban tambaya ba da na tambayi kayan amma dai kamar abin da ji kayan miya ya albasa ba shine namu ba eh, timatiri wane ne sai dai da aka yi kaman azumar da shi sai dai ban san yanzu abin da ake ciki ba eh eh mu eh, in ma ya kan daga to wa qala mujahid fi qawlihi ta'ala wa yal'anuhum allahu ma na la anta sa sa qala dawabul ardi suma su saban allah dabbobin ƙasa ba na tsine masu tal'anuhu yaquluna yamna wa al ƙasara, bi khatayahu yanzu dai ka na ce ba rai yanzu an yi ruwa yanzu dabbobi na ta Allah ya Allah bai sauka mana da ruwa ba saboda laifukan yan adam zinace zinacen su cin amana tsakanin su ƙarairayin su gulmace gulmacen su wane ne ɗinsu ya janyo ga shi nan ba muna cikin wani hali ana mutuwa don ainihin kirshin ruwa to Allah ka yi waɗan adan kaza an anhumul la'inuna wa qala ikrama dawabul ardi wa hawamuha dabbobin ƙasa da ƙwarin ƙasa hatta hattal khanafisa kai hakkan kai sai masu yawo a daɗin nan wal aqarib da kunami yaquluna mana anal qataru bi dhunubi bani adama Allah ya tsayar da ruwan nan na sama saboda laifukan dan adam wa qala abu hurairah radhiyallahu anhu innal hubara sadda unqatu la tamutu fi wakariya takan mutu a sheka a cikin ɗakin ta kenan sheka ake ce masa to min zulmi zalimi daga zaluncin azzalumai ba abinci yin shi ne ai mutum kaga yanzu yadda ka ji karatun na kai haka ba ga wata baiwa Allah ba ana magana bautanta to galiban ne na kirki aka rubuta labarin su sai tuntube sai ga farkenta ya faɗi ƙasa da ta yi tuntuɓe farkenta ya kwaɓe ta yi murmushi ta ce Allah na gode da abin ya tsaya a farce zunubin da na ya fi wannan ta Allah tuba nake yi tuba nake ka yafe mai lamarin kuma na gode jarraba ne da aka ya tsaya a wannan a fitan farce don zunubin da na yi ya kai a gutsure yatsa ko a gutsure min kai ma to amma gashi saboda rahamar Allah jarrabawar sai aka yi min ita yar karama da ga wani lokaci zama za ka yi ashe da za ka zauna rami ne ka je ka zauna ka je kun yi ciki ka ce subhanallah subhanallah sai ka ce ban kula ba ce ba ka kula ba ne ba Allah ne ya dauke maka kula za ka jingina kana kallon kamar ɗakin kusa-kusa ne nan ashe nesa ike ka tafi yiwu ka saki jiki ka ji kanka ya komo da bango Ka dai ba wanda ya tura ka Ya ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka fara jin haushin kanka zunuban ka za ka tuna <coughs> ba wanda za ka liƙawa shi'umul ma'asiya illolin zunubi ya wuce wannan balagal barra wal bahra tun da masifun ya haɗa tudun duniya don kana cikin gari da ne ka fita ƙauye masifan na nan ka koma wurin su ɗin kifi jaraban na nan Fitina na nan a ruwan fitina na nan a daji fitina na nan ana cewa idan lokaci ya yi eh, fitintinu za mutum ya koma daji to yanzu ɓanda cikin gari da daji ɓanda cikin gari da daji kamar yadda ta harar fasadu fil barri wal bima kasabat aidin nas duka wa'annan fitintuno saboda abinda mutane ke aikatawa ne liyuziqahum dan ya ɗanɗana musu ba'd allazi amilu sashin kaɗan daga cikin abin da suke aikata allahum yarji'u kila sa kariyo wa min shu'umi ma'asiya annaha turisu dhilla kuma wannan ba ka mutum bai san alaina shi mutum na son ya zama mai fankama na kumburi mushkila sai dai za ka saɓon Allah duk mai saɓon Allah za ka Allah ya kaskanta shi zai taho yana kumburi yana cika yana batsewa sai kaga dariya ma ake wa kumburin nasa sai hmm, manyan mutane kumburin ka koma abin dariya tunda Allah ya cire kwarjinin tunda ka riga ka saba masa zunubi tufsidul aqala wannan magana ku ji haka ake nufi zunubi na fatawa har mutum hankali hankalin mutum na da malmalewa hankali kwakwalwa wanda kake kama abubuwa sabon Allah na fa a waye gari a cuci kabilarka a cuci kabilarka kana zaune baka sani ba a shirya yadda za a halaka kabilarka sai ce da kyau to na je an yi taro da ni an ce kaza saura wani ce abun bai yi ba sa a cuci addininka ba za ka iya karewa ba zunubi zunubi ya sa sai a zagi addininka ma baka sani ba wa turisul hamma na uku zunubi na haifar da bakin ciki ba ku bakin ciki ba damuwa abin da zai zo mai zai faru gobe zunubi tobda iful jawariha gaɓaɓuwan jikin mutum kan yi sanyi zunubi tu'umil basirata na shafe fasaha Basira ganin cikin zuci wa azama min zalika kullihi ta'athiruha 'ala al-qalbi wanda ita wannan duka gaba daya bata zuciya da take yi كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا باوى إن أيكت عليه نكتت في قلبه نقطة سوداء ذا عفا مغربي ذا أذان a أبو أتكين abu فإن تاب ونفع إن يتوب taba استغفر sakula kalbuhu zuciya sai ta goge amma wa in ada zadat wancan na farko zai dawo da kuma na biyu ta kuma ta kwanan nan muka aikata mu muke muna ma cikin rikicin sa cikin zadul lara eh, madari idan mutum ya aikata laifi za a fa bakin abu idan mutum ya tuba za a goge ran da ka kara shi to na da zai dawo ya haɗe da wannan shikenan na ta zai dawo in ka tuba zai goge in ka ƙara na uku zai game zuciyar da ba ɗaya daga nan kuma ka tafi kenan ba za ka iya tunani maka dawo ka tuba ba ka gangara ka fita daga cikin jama'a ba ka sani ba lokacin ka fita za ka tuba ma yana neman za ka wahala fa in ada ta hatta ta kalbahu fa zalika ran shi ake ce masa rano kanta a cikin alkur'ani dalla ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yahsibu abunda suke aikata wanda ya lullube zukatan Huzaifa radiyallahu anhu yana cewa alqalbu hakaza mithlul kaffi zuciya ai haka irin tafin hannu ne fa yuznibu dhanba wa yanqabidu idan mutum ya yi aikata laifi ko sadaka bai tsaye hannun zai maƙe in ya ƙara ya daɗa maƙewa tun mai yi buddan ba fayan ƙabiru minhu hatta ya ktima alaihi har ya rufe gaba ɗaya fa ya khaira zai ji alheri fala ya ji da lahu masada misali sai a ce maka duk mutumin da yake لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير himmata ya yi ɗari Allah zai saukar mata da tsaro na wani gaba ɗaya aljan in ji bahaushe bai iya cutar da shi to sai ya kasa yi da hadisin ka karanta an karanta maka hadisin ka iya an kamar misalin wajen eh, mutum ba zai yi aikata shi za a ce maka ai kullum Allah na sakkowa sama ta kusa wajen gaban karfe uku a lokacin zai zo duniya kusa ina mai roƙona ina mai neman gafara ina mai taimako neman taimako ina mai neman nasara amma mutum ba zai iya tashi yayi ba balle kuma ranar juma'a ta wuce daren juma'a ya wuce jiya na wayewan garin yau sai dai rana ita yau katara to ƙarshe yadda aka yi magana na haka za ta wuce maka haba amma turan yau in asubahi ta yi baka ya tashi ka ce ya Allah na cikin wani hali Allah ina neman kai min kaza ba za ka iya ba dalili mai iya ke hana maka yin wannan zunubi ba za ka iya ba da shi ana cewa a yau akwai wata rana akwai wani lokaci ana karɓar du'a'i cikinsa sai dai ba a san yaushe ba ana da safe dai. ana lokacin hudu ba ne ana bayan hudu ba ne a'a bayan sallar la'asar magana ta ta san amma mafi ƙarfin maganganu bayan la'asar ne to mutum ya ji bayan la'afa amma har kallarsa zai tafi ƙarshe kila yana zaune a nan yana hira har ba ta zo bai shigo ya bai shigo ya zauna a masallaci ya ce wa Allah kawai ba zanubi ne ke sawa muna karanta wannan abubuwa amma mu muka fi kowa rashin aiki da su ina karanta muku ai ban karanta ba in na gaya muku aiki ai ban yi aiki da shi ba inda rabo ne zan iya aiki da shi in ko ba haka ba sakamako na wannan karantawa ko haskaka ku yi karatu ku yi aiki da shi ne kuma zunubi ya hada min aikatawa yaje Allah ka taimake mu gaba daya da ni din da ko da to amma abin da ke faruwa zunubai sai mutum ba zai iya ke. zai ji abu gashi na hatta ya khadima fa yasma'ul khaira fala yajidu lahu masata baya samawa kansa wani daman da zai iya aikatawa. Babu lokaci, babu lokaci, amma kana da lokacin kallo, kana da lokacin hira, kana da lokacin gaisawa, kana da lokacin gulmanka, ka canza masa suna zumunci. Gulma ake a wurin an je zumunci, an je dai gulman. tunda ba a gane bambancin ba a tsaya a bambance tsakanin gulma da zumunci kusa mai zumuncin ya gulma ne gulma ce kan haɗa zumuncin sahabban manzon Allah da wata mai wata jiya. da kullun juma'a annabi zai je wajenta tare da su ya wuce annabi ya mutu sai halifa yake cewa duk abin da annabi yake yi mu ma sai mun yi shi mu tafi mu je mu gaida tsohon nan ana zuwa tsohuwan nan malam hawa ta kanfa ita fashe da kuka ba ana magana abin da take ba su sai kuka sai suka ɗauka kukan da take mutuwan annabi take wa kuka yace ai ke yi hakuri ai annabi an canza masa yanzu ina cikin jin daɗi sama da ai annabi yana aljanna tace kai ba ina kuka saboda ni ban san abin da annabi ke ciki ba ina kuka wa kaina ne akan kanmu gaba ɗaya da muna samun ƙaruwa yanzu babu kowa ma sai fashe da kuka to wannan shine ziyara ka je wajen mutum ziyara ya ƙara ma imani kai ka daɗa masa imani ba a je wajen ziyara a taru a ci abinci za mu zo ziyara da ni da iyalai na a dafa mana abinci a ci abinci a je da yara da wane da haɗu a yi wasanni a yi dariya a yi kallo a yi wane ne a koma gida da rama an yi zumunci wannan ne zumunci ku dai gano zumuncin nan naku da kyau ku kalli zumuncin nan ku nemi yadda ake zumunci a addinin musulunci ku ji labarin yaya ake yin sa قال الحسن الذنب Zambu ala Zambi, hatta على الذنب al-qalba fa yamutu zunubi bayansa zunubi bayan wannan zunubin wani zunubi har ya yawa ya dulmu yadda zuciya zuciya sai ta mutu daga nan shi kenan fa eh, idan shi kallon ta kasa fa idza mata kalbul insani lam yantafi bihi sahibuhu mai zuciyan ba zai yi amfani da shi ba shine abdullahi ibn mubarak yake cewa rahimahullahu radiyallahu anhu ra'aitu dhunuba tubitul qulub ni na ga laifuka na tabbatar suna kashe zukata laifi ba zunubai na na kashe wa mutum zuciya zama mai matakkiyar zuciya dole ba zan iya rayuwa ba sai dai munafanci wa kad yurisu dhilla idmanuha dawamar da zunubi na haifar da kaskanci wa tarku dhunubi hayatul qulubi ai barin shi ne rayuwar zukatan wa khairul li nafsika abinda ifi maka alheri a rayuwarka malam isyanu haka saba wa rak wal ahsanu wanda ifi wannan ma magana kyau ayan Allah awalam yahdi lil ladina yarithuna al-ardh an shiryatar da masu gadon kafa min ba'di ahliha Allah na sha'u, da mun ga dama la'asabnahum bi dhunubihim. Da mun ji musu saboda zunubansu wa nasabahu ala qulubihim mutoshe zukatansu fahum la yasma'una al-haqqa wa la yubsiruna al-haqqa. Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu yana cewa inna lisayyi'ati don fil waje. Zunubai na sa bakin fiska. ba baki na fatan ba a baki wallahi ba ga lokaci baki na kyau hashe ki yake ba baki irin wannan ba kewa mutu zai zama kullum da ganin su a ganshi cikin bakin ciki ko ne zai za a ganshi murtu saboda damuwa wa zulmatun fil kabari kuma yana haifar da duhu a kabari me yake da suna a kabari yau ka dubi an yi ɗauke wata masallaci can da nan kwa ɗauko ya saya cilla to na gani a kabari ya za ka yi ko an binne ka da waya ba za ta yi aiki a can ba wannan wayan ma'anawiya ce Hafkin za ka nema a nan wa wahanan fil badani zunubi na haifar da nauyin jiki nauyi wa na ƙasan fil rizki da na kafan arziki arzikin mutum zai diga duk inda ya taba ba shi riba kai noma an yi kasa kai kiyo in kai kididdiga kaga asusu kai duk wahalar da ka taba riba wa bagabatan fi qulubil khalqi kuma zunubi na haifar da bakin jini arafa ne ya faru mutane kwafafan wani zunubai wa qala sulaimanu tamimi anna rajula la yadhnibu dhanba wa yasbihu alaihi mazallata mutum kan yi zunubi da safe sai ya tashi da kaskancin zunubi zai tashi gaba ɗaya koma koma baya kowa ya ganshi bai darajar tashi zunubi ne ka je zaka buɗe mota ka ki tashi ka bata lafiya ka bata lafiya ta tsorarta Saka. in kana maganar mota karfe ne ainihin za ka je ka hau jakin kai ce ba zai hau ba yau kai ba san jaki ba da a ce kafin jaki ka je za ka hau jaki ya kashe kunnensa hatta kashe kunnen ba san da ya kashe kunne ko sai da isa ya sani jaki ya kashe kunnan ya iya hawa har rakuri a shi kansa raƙumi ina iya dima tawaye kaga ya kashe kunnansa ya yi kaki to ka fa kwanci in za ka haushe sai dai ka yi tsalle ka dira a kai daga nan ko zai daga sama yi ƙasa yi sama yi ƙasa ah, shakki na baya haka Allah ka saɓawa daga nan ike wa jakin aka yi wa jakin ilhama kai ya yadda yau kawo kaga ya surna ma ya bi hanya lokacin guda ikona ƙarshen za ka ji ka tik a ƙafa idan wannan ta faskara ne ne wani surkuki ya shiga ciki kaga daga nan wa in ma ka fati ka faɗo ta baya ka bar shi shiga shi kadai kana faɗo ta baya ko zai tsora maka wa sai dai Allah ya kawata ta kai rage maka wahala da zaka ka je wannan jakin mugu ne a lokacin wani sai ya hawo shi kaga ya taho yan tuniyan ya taho kamar yadda za ka gani zunubi ne kan sa ka waye gari kai ka auro mace ka biya ma kudan kuɗi kai mata ɗaki ka gyara ɗaki ka zo ka yi sallama ta an sama sallama tana nuni ka da tana nuna ka da yaba me na nuna ni da yaba ya muka yi da shi mun daidaita kin daidaita kin ga wa babanki mun daidaita na zo na samu babanki an yi ciniki na ba ki dukkan komai da sauransu na tsakko na zauna a jirgi na kike nuna ni da yatsa akwai magana ba a banza ne ba Allah ka saɓawa idan ka saɓawa Allah sai ka ganshi a cikin mu'amalolinka ko yaran mu rashin da'a da suka yi mata nan malam mun saɓawa Allah ne ba mun taɓa Allah dole mu ganshi inda muna bin Allah Allah zai lankwafa mana su zai sanya su su so mu zai sanya su su fi mu Dabida, da kakka ɗauka ko wani tsarkakakke don mutum na da littattafai da yawa ka ɗauka mutumin kirki ne. Littafi da yawa shine kirki. an wani da wani sai je ya sayo littattafan Kano duka zai yi Littafi ba shine kirki ba aiki na kirki. Ba ka aikata ba karatu kai. To dole za ka ga abun a gidanka. za ka ga abun abun hawanka min khuturatil ma'asi annaha tut'iful hibza kuma ina ɗalibai ka haddace ka zo gaban malami ka rasa ta ne ya faru kuna kuna kallo saboda akwai manya a wurin ku akwai ta mutum ba zai iya wannan ba ka zo wurin ba da haddan ka rasa komai inda aka tashin ka rasa wurin ka so sa ka so sa ake to bari a mace ka faɗa ma kalma ta. a faɗi kalma ɗaya kai ga ka ga su rutu su ga su babu su ka koma ka rufe ido ka taho ka sauri ka ke wata ce a a a a koma koma koma biyo sannu sannu bai ne na rauna na hadda ka dubi tsakaninka da Allah akwai abin da kake wa Allah min da kwadda maafi أنها hibza. wa rubbama أذهبته zai yi ka hada qur'ani ya ce ya za a nemo muhaddatan nan wanda kowa an ka bi shi ko baka ga masa ta shiga ɗinka na san makarantar da kai hadda kuma dildiri shi na can Ya saka da hadda kana da ita amma irifi ɗaya lafiya bai zuwa me ya faru zunubi inda kake wuce da mutum a hadda kana ji da ita yanzu yar kaɗan ma ƙara lalacewa take yar kaɗan ma ƙara lalacewa take zunubai al-ma'asi ya eh, tusu ibul hibza wa rubbama atahabbatu wa re musahibu al-ilma kuma na hana wa mai shi ilimi sai dai ban kaman ilimin sai kurarin ilimi. tunda zami masu ƙorarin ilimi sun bi masu ilimin yawa kama kala shafi'i rahimahullah shakautu ila waki'in su a na kai complain mummunan haddada tana bani wahala fa arshadani ila tarkil ma'asi kun san imamu malik ba mai ce masa lokacin da ya gwada wata bijinta a gaban malik haka maliku yana karatu ya gaishe yana jambar jambar sai haka sai ka ce kai me kake haka ana karatu kana wasa dan karamin yaro ne sai ce ba wasa nake ba me kake yi yace ina haddace maganan da kake haɗe ba ni da iyaye na talakawa ba su da kuɗin da za su sai min littattafai na rubutu sannan kuma ba ni da wani alaƙa da gwamnati kasan in suka rubuta shafi ɗaya aka zubar da littattafan to takardan aka zama sai ka samu baya sai ka ci gaba da amfani da shi ce duk babu saboda haka nan da yawon da nake aka rubuto nake sai ce to me muka yi ai kuwa ya ɗauko ce haddasa na wane ce wane ya bamu labari wane annabi ya ce kaza kaza kaza a'a in ya zo ƙarshen kan sahabi sai ce kamar yadda na je daga mai wannan gabari tun da kafin shi a madina yake abin wane ya faɗe mani wane ya faɗe mani wane mai shi ya ji daga wane wane ma ya ji daga wane shi kuma wane ya ji magana daga mai wannan kabarin haka sai da ya biyo masa karatun da ya duka gaba da ya ce mm, a gaishe ka to kakka ɓata kwakwalwarka da sabon Allah da wannan ƙwaƙwalwar in kafa ba wanda za ka rasa ta za ta bata bata ban zani muna da yara da an ce a adada da daga dala ne ake yi a makarantar har sai na yi wahala a kwana tashi ko wata rana sai ka ganki a kwantar ba kwantar da kafa sabon Allah ba ta dorewa adam wa qala alam bi anna al ilma nuru ilmi haske ne wa nuru lahi la yu'tahu asi a gurguje mu ji tsoron Allah bayin Allah wala taqtarifu dhunuba kada mu dinga aikata laifuka wala tastahilu biha kada mutum ya raina laifi ke dan wannan da mutane abin da suke yi a gari ai nagarin ya fi naka girma tun da kai da ka raina shi to mai babban laifi yana babban laifi yana nadama ya fi ka قالت عائشة رضي الله عنها atillu dhunuba ku rage ku laifukan ku fa innakum lan talqaw Allah azza wa jalla bi shay'in afdalu ba za ku sadu da Allah da wani abu da ifi min qillati dhunubi wani bawa na Allah na cewa kalli dhunuba sagiraha wa kabiraha fa huwa tuqa ka daina laifuka man ƙananun da manyan shi ake ce masa takawa ba ta kawari ga ka ta mutu ka yi dauɗa ka zauna wajiga wajiga ba yanke farce ba wane ne me isa ba ka ce duniya ce ban damu da ita ba tsoron Allah ne ya sa haka wannan ba tsoron Allah ne ba ka daina saƙon ƙanana da zunubai da manya wasna kamashin fauka arzi ka dinga ta rayuwa a duniya kamar mai tafiya a daji ba takalmi fauka arzi arzi shauki يهذر ما يرى لا تاكرن صغيرة كذا كرينك على من ليفي إن الجبال من الحصى دوها سوى عيدا ياشيني قال بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر إلى سجر الخطيئة كذا ka kalli ƙaramin laifi ƙanƙantar laifin da kai walakin yanzur ila man asaita yanzu ai kaga wani zai ce maka gare ce dala mai komai ce ka dala na bace zaka ga Allah haka komai kankantan abu Allah ce i kaza to kai shi da gudu komai kankantan abu Allah ce bar kaza maza da gudu zaka bar shi tun da kar dubi wanda da laifin kalliwa kalli ka sabawa ban gane ba eh nemi Allah gafara Abunda da yake cewa an ce idan mutum ya bai sai ya gan shi wannan magana ta doke shi to a shi ya tana yi kaza ai aikata kaza lokaci kaza ai ya aikata kaza lokaci kaza shi ko ya san wannan abun da ita gangan yi shi zunubi ne me abu ne yanzu shine mutum ya tubar wa Allah ka nemi Allah gafara a duk wani laifi da ka san kai in wani abu ne tsakaninka da mutane ka je a warware irin kana yaro din nan duk da kai ba bangaren mu kuke ba ka samu wani mangoro danye ko rakko shi ka da sunan kuna neman nunan ne kaga wannan ta'adili kun cutar da mai mangwaron to yanzu wannan ya za a yi Allah ba ya saka maka sai kaga wannan a rayuwarka to ka nemi mai mangwaron nan ce gaskiya mun maka ɓannan mangwaro ban san adadin ɓannan nan da na yi ba muna neman kai mana gafara ko kuma mu kiyasta nawa za mu baka in kuka yi haka zai fi zai fi to saboda kana haka nan mutane kamata yi ka nemi Allah wanda baka sani ba kuma sai kai ta sadaka kai ta sadaka kana neman Allah gafara gobe in an tashi za a ɗebi daga ladanka a biya su wannan dole haka za a yi duk yadda ke ganin kamanta yana nan na kama a ce da dama dama san da shekarun ka kai na basu kai namu ba mun dade a duniya kuma mun yi banna da yawa kuma ina nan aje sai dai a nemi Allah gafara kuma sannan ba magana ne irin Allah ka gafarta mu Allah na yi da Allah ka wannan Allah bai gafarta ma sai ka cika sharuɗa annadamu ala ma fata niyyatu Allah ya oda tarkul ma'asiyati fi sa'atiha wannan laifi tsakaninka da Allah Allah zai gafarta maka kamar yadda labari ya tabbata to amma in an hada da wani mutum dan uwanka to sai ka neme shi in ka san shi in baka san shi ba sai dai kai kwatance ka dinga ayyukan alkhairi kana nadama in ku ka san shi ka je ka same shi kan rikitansa in suna nan mayar masa shi ne kaɗai abin da zai da kai daga abin da ya gabata don ba za ka zana don mutane sa ɗaukar shi kai Allah ka gabata mana laifukan mu gaba ɗaya ka ji irin wani goron amin amin laifin kwamfuna nan ba inda suka yi sai ka zama ka ware kanka ka keɓe ka yi abin da ya dace tsakaninka da Allah ka yi abin da ya dace tsakaninka da yawan laifuka tsakaninmu da yan uwanmu ma kaɗai ya isa na cikin gidanku kawai tsakaninka da danginka kayi wa wannan kaninka ne kayi masa ko a wanka ne kayi masa danginka ne na waje kaza kun ji faran faran kuma lalle a wannan baran baran din da aka kai ne baka da gaskiya kai masa hawan kawara ko kai ka tsokano shi to dole a neme su a fasa kafin a je lahira yau innan ika mata ka je kai don kila baka cikin yan gobe kila ba za ka kai gobe ba komai zai iya aukuwa ba nan eh, wani yaron can kwanaki da garangar ciwo ciki ya kumbura ya ya za a yi malam ana zuwa asibiti aka ɗauko hoto aka ce wani ƙari ne waye waye aka yanka mutumin nan tun da aka yanka ma bai tashi yaron bai tashi ba ya wuce to akwai wanda ke mutuwa ma ba sababi to saboda haka nan ko wannan abun da mutum yayi imani da Allah da gaske annabi Muhammadu gaskiya ne in an mutu za a tashi to ka dauki mataki daga yau ma duka maganan da nake ta magana ina magana ne kan nau'in laifukan ba zo kan maganan tsarin tuba ba to amma tun da tambaya ta jihu ba karatu ne ba ballan ce gobe ma muna na za mu ɗora a kai ba mamaki za a ɗora hudu ban amma kai kila ba dole ka zo masallacin ba yau akwai abin da ya kawo ka za ka ji abin da ka ji ka rike abin da ka rike ka tafi la Allah kai kana nan a nan wani shugo da same ka baka zo ba to shi ne ba bai ba littafin ne ce to ga littafin je ki da ka karanta shi wannan yana cewa kakka kalli abin eh, eh, law law tafakkara nasu fi azamatillahi ma asallahu azza wa jalla inda mutane sun duba girman Allah da ba su saba masa ba shi sa Allah kansa yake cewa ma qadarullah haqqa qadarihi wa qala uhayb ibn al-ward ittaqi an yakuna Allah ahwana an-nazirin ilayka wannan ibara za ta yi wahalan ganewa ko kun gane na kusa kusa a ko kalli ibaran ittaqi ittaqi an an yakuna Allah ahwana an-nas ilayka ka ji tsoro kada Allah ya zama koma baya daga masu kallon ka bai gani ba isa ya gani subhanallah yanzu misalin idan a ce maka idan ka ɗauka kana shan taba a yanzu ai duk da masallaci ne ba za ka koma waje can ka kunna ka ja ka ja ka ja ka dawo nan ka zo ka zauna mu saboda me muna kallon ka kai waye ma ne bai gane ba tukuna faɗa masa bagan da za ta doke shi a ɗauka kai ne yanzu misalin za ka yadda musan kana shan taba hmm? ko ce aka ce na shan taba za ka da faɗa ne aka yaushe kin dan ne na shan taba duk kuma saboda ni ne karshen ta ma ka rungume shi ka kwana shi da kafa ya mi ya ma shan ya ta ka a gaban jama'a to ai inda ka je ka sha boye Allah ya ko ai kwanda in gani kwanda mu gani da Allah ya gani magana ya mutu saboda haka kada ya zama kamar yadda Allah koma baya ka fi tsoron mutane daga Allah hmm? ai ka ka dauki mai sata yanzu akwai wanda ya zo masallaci ne yanzu sata yana kokkoyewa yana kokkoyewa in ana magana farawace inna lillahi wai ana ma fata a cikin masallaci kai Amma fa farawo masallaci Allah yayi masa kabar nan ku sai ma farawo ne to kenan Allah ne baya jin tsoro yana tsoron mutane ka dubi in an kama barawa misali a masallaci ya haka musamman a ce ɗan gida ne wanda aka sani Ka gabai iya tsaga ido ya kalli mutane ya kwankwan ya haka. to ai muskilan wanda ganin mutanen nan ya fi sauƙi da ganin Allah to shi ne kada ka zama kamar yadda Allah ne koma baya daga masu kallon ka in mutane suna zuwa ka boye in sun gama wuce aka ɗauko abin ka kai ha ka fi jin tsoron mutane da Allah kenan za ka ga misali in ɗan gida ne a gidanku ko kana babba gidanku in da mai shan taba yana yana koyewa yana yana kana a sai rufe ta ni goge bakinsa ya aka din kaman wari warin ba ke to ba yan iska a gari kaga da nan a wajen suke ta nan ko gata yana take da ita kaga wannan ya fi jin tsoron mutane daga Allah to Allah ya fi zama abin tsoro ai na jin nan fa kusan duk muna ciki nako wanda bai ifi jin tsoron Allah da mutane ‘yan kaɗan ne, mutum ya fi jin tsoron mutane daga Allah. duk yadda za a yi za ka ga mutane ba za ka yadda su san da kake ba to amma kuma Allah yana za ka ɓoye masa sai tsoron Allah da wuya saboda kana ittake an ya kona Allah kada ka yadda Allah ya zama ahwan mafi lalacewan annabiyina ilaika wa in khuturati sayyi'ati wa shu'umiha fi'lu sayyi'ati ba'daha aikata zunubi bayan ta in kai zunubi ka ƙara wani wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha fa subhanallah ba ba kamar za gane idan ka aikata mummunan laifi da wuya baka ƙara wani irin sa sai ka samu wani sakamako irin sa in ka in mutum ya aikata babban laifi za ka sai ya ƙara wani irin sa zai wahala a ce maka wannan yana neman mata kasar da shi ba a shi ba ka ko ina kamar to dai sakamakon zunubi sai ka fashe wani irin sa kamar misalin alheri sakamakon alheri zai wahala baka fashe irin sa ba dan yanzu kana shigowa cikin masallaci ka dauka a ce maka ka zo janaza cikin masallaci da zuwa ka ga wancan ya shigo Allahu akbar kai ma ka kai ma ka da ni ma Allahu akbar kaga ka masallaci ka ƙara da nafila inda a waje yake ba za ka ƙara da shi ba saboda kana alheri yana daɗa janyo alheri kamar yadda ka san yana ƙaro tsiya قال أبو الحسن المبين الذنب عقوبة الذنب ذنوبي wani zunubin kai sai aka saka maka da ƙara wannan zunubi kama qala al-qa'ilu وكأس شربت على اللذة وأخرى تداويت منها بها ya sha na farko saboda sha'awa sai kuma ya ƙara wani kamar ina maganin wancan din ne zunubi akan zunubi wa kada bayyana a bayyana Allahu azza wa jalla anna sababar kufri bani isra'ila kafircin banu isra'ila wa qatlihim al-anbiya iktirafu dhunub ma'asi shi ma wannan ba fa za a gane ba me yasa banu isra'ila suka zama kafirai me yasa tsaurin idon su yake suna yanka annabawa yanka yadda ake yanka rabu me yasa suka samu wannan tsaurin idan me yasa suka samu irin wannan mummunan karfin halin zunubai ne suka mai da su su suka wuce duk me bin zunubai ba abin da ba zai aikata ba da aya zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah fi isa suka iya yin kisan kai domin suna kafirta da alqur'ani kaga zunubi ne wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayril haqqi zalika bima asaw saboda sakon su zukatan su suka bushe wa kanu ya'taduna to Allah ta'ala ka tsare mu daga zunubai lamarin zunubai abun yana da yawa baharu ne la fahira lahu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 وَعَلَمُوا عباد الله أن الذنوب دين في ذمة فاعله لا بد من أدائه قال أبو الدرداء رضي الله عنه البر لا يبلى والإثم لا ينسى قال الفضيل بن عياض ما عملت ذنبا إلا وجدته في الخلق في, في خلق زوجتي ودابتي ونظر أحد العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لتجدن جبها بعد أربعين سنة وقال ابن سيرين حين ركبه الدين واغتم لذلك إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة وقال أحد السلف نسيت القرآن بذنب عملته منذ أربعين سنة ومن أضرار الذنوب والمعافي أنها تسخن صاحبها عن العبادة كما قال رجل للحفظ يا يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم قال ذنوبك قد قيدك قال الحسن أيضا إن الرجل ليذنب الذنب فيهرم به قيام الليل وقال الثوري حرمت قيام الليل خمسة عشر بذنب أذنبته وقال بعض السلف كم من أكلة يعني من حرام منعت قيام ليلة وكم من نذرة يعني حرام منعت قراءة سورة وقال أبو سليمان الجاراني لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنبه لذا فإن المؤمن العاقل يجتهد في البعد عن عن الذنوب ويهجر أهل الذنوب والمعاصي فإن شؤم معصيتهم يبلغه وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف أو بأولها وآخرها قال قال قلت يا رسول الله يخسف بأولها وآخرها وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته ولما تزلزلت المدينة على عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله لئن عادت مرة أخرى لا أساكنكم فيها اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله